بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآن كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآن أجيكين صوتي سورة الزاريات أن سوكر دائتا أمكا دقمنا فوبين سورر سنرد الجنود متاني تشوا توشن أرزقين صدق الله شكاليكي don su tsarkake shi da ibada. Tafsiri Wazzariyati zarwa Allah yana yin rantsuwa da iskoki masu shekar da ƙasa. Falhamilati wiqara Da kuma giragizai masu ɗauke da ruwan sama mai yawa. Faljariyati yusra Da kuma jiragen ruwa masu gudu a kan teku cikin sauƙi. Falmuqassimati amra Da kuma mala'iku waɗanda suke rarraba abin da Allah ya yi musu umarni su raba na daga al'amuran bayi. إنما توعدون لصادق Haƙiƙa, alkawarin da Ubangijinku yake yi muku na hisabi da sakamako gaskiya ne, babu kokonto a cikinsa. Wa inna dina lawaqi'a Kuma haƙiƙa, hisabin bayi tabbatacce ne a ranar alkiyama ba makawa. والسماء ذات الحبك kuma Allah ya yi rantsuwa da sama mai kyakkyawar halitta wadda take da hanyoyi. Innakum lafi ƙaunin muktalif. Haƙiƙa ku mutanen maka tabbas kuna cikin maganganu masu cin karo da warware juna, wani lokacin kuna cewa alkur'ani tsafi ne wani lokacin kuma ku ce waƙe ne wani lokaci kuma ku ce muhammad mai sihiri ne wani lokaci kuma ku ce mawaƙi ne ufik ana kawar da wanda aka tsara za a kawar da shi daga barin yin imani da alkur'ani da kuma annabi domin allah ya san ba zai yi imani ba don haka ba a datar da shi ga shirya قتل الخراصون an tsine ma waɗannan masu karyatawa waɗanda suke faɗin maganganun da suka ga dama a kan Alƙur'ani da annabinsu الذين هم في sahun. waɗanda suke cikin jahilci da rabkana ga gidan lahira ba su damu da ita ba. Yas'aluna ayyana yawmuddin Suna tambaya cewa yaushe ne ranar sakamakon, amma ba sa yin aiki don wannan ranar. يوم هم على النار يفتنون sai Allah ya amsa masu tambayar su da cewa ita ce ranar da za a azabtar da su a cikin wuta ذوقوا fitnatakum هذا kuntun bihi به تستعجلون za a ce masu ku ɗanɗani azabar ku wadda kuka kasance kuna roƙon a gaggauto muku da ita yayin da manzanninku suke yi muku gargaɗi da ita kawai saboda izgili. إن المتقين في جنات وعيون hakika masu tsoron Ubangijinsu ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar haninsa a ranar alkiyama suna cikin aljannatai da ƙoramu ke gudana a cikinsu. آخذين ما آتاهم rabbuhum إنهم كانوا قبل ذلك محسنين suna masu samun sakamako mai girma da Ubangijinsu ya basu, hakika sun kasance gabanin wannan sakamako mai girma masu kyautatawa a duniya. كانوا قليلا من Layli ما يهجعون sun kasance suna yin sallah a cikin dare ba sa yin barci sai ɗan lokaci kaɗan. Wa bil ashar’i هم يستغفرون kuma a lokacin da alfijir ya kusa ya keto suna neman gafarar zunubansu a wurin Allah. Wafi amwalihim haƙƙun lissa'ili wal mahrum. Kuma a cikin dukiyoyinsu akwai wani haƙƙi na sa kai da suke ba mai roƙo daga cikin mutane da wanda ma baya roƙonsu daga waɗanda ba a ba arziki ba. Wa fil وفي الأرض آيات للموقنين أبايا كسا با أبن دا الله يسنيا أكنتا ندوى na duwatsu da tekuna, da ƙoramu da bishiyoyi da tsirrai da dabbobi akwai dalilan da suke nuna ikon Allah ga masu sakankan cewa Allah shi ne mai halitta mai surantawa. Wafi anfusikum afala tubsirun a cikin kawunanku ya ko mutane akwai dalilan da suke nuna ikon Allah yanzu shin ba kwa gani ne ku dau izina samai rizqukum wa ma tu'adun kuma a cikin sama arzikinku na duniya da na addini yake kuma a cikin ta ne abin da yake muku alkawari na alheri da sharri yake فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون na rantse da ubangijin sammai da ƙasai tashi bayan mutuwa gaskiya ne babu kokwanto a cikinsa kamar yadda babu kokwanto a cikin furcinku lokacin da kuke yinsa هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين ya kai wannan manzo shin labarin baƙin Ibrahim daga cikin mala'iku waɗanda ya girmama su ya zo maka إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون lokacin da suka shigo wajensa sai suka gaishe shi da cewa aminci ya tabbata a gare ka sai annabi ibrahim ya amsa musu da cewa kuma aminci ya tabbata a gare ku sannan ya faɗa a cikin ransa cewa waɗannan mutane ba mu san su ba فراغ ahlihi اهله فجاء بعجل samin. sai ya juya zuwa ga iyalansa a ɓoye sai ya zo masa da ɗan marƙi cikakke mai ƙiba guda soyayye ko da fafi yana zata mutane ne فقربه إليهم قال ألا تأكلون ya gabatar da wannan ɗan malakin gare su ya musu magana cikin tausasawa ya ce shin ba za ku ci abin da aka kawo muku na abinci ba fa'aujasa minhum khifa qalu la takhaf wa basharuhu bi ghulamin alim da ya gaba su ci ba sai zuciyarsa ta fara tsoron su da suka fahimci haka sai suka ce da shi suna masu kwantar masa da hankali kada ka ji tsoro mu ‘yan aike ne daga wurin Allah suka ba shi labarin abin da zai faranta masa rai shi ne za a haifa masa yaro mai ilimi da yawa wannan yaron da aka yi masa bishara da samu shi ne annabi ishaq فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم yayin da matarsa ta ji bisharar sai ta nufo wurinsa tana ɗaga murya saboda farin ciki kuma ta mari fuskarta ta ce cikin mamaki ashe tsohuwa tana haihuwa alhali asali ma bakararra ce ba ta haihuwa قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم al'im. sai mala'iku suka ce mata abinda muka baki labari ubangijinki ne ya faɗa kuma duk abin da ya faɗa babu mai hanawa haƙiƙa shi mai hikima ne a cikin halittarsa da gudanarwarsa kuma masanin halittarsa da abin da ya dace da su ne قال فما خطبكم أيها المرسلون sai annabi ibrahim ya ce wa mala'ikun me yake tafe da ku kuma me kuke so قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين sai mala'ikun suka ba shi amsa da cewa hakika mu Allah ya aiko mu zuwa ga mutane masu laifi waɗanda suke aikata miyagun laifuffuka. linursila alaihim hijaratan min tin domin mu sako musu duwatsun yumɓu masu ƙarfi a kansu. مسومه عند ربك للمسرفين duwatsun suna da alama daga wurin ka ya annabi ibrahim duwatsun da ake sako su ga masu ƙetare iyakokin allah masu kutsawa cikin kafirci da sabon allah فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين sai muka fitar da muminai waɗanda suka kasance cikin wannan alƙarya daga cikin mutanen annabi Lot don gudun kada azabar da za ta sami masu laifi ta same su. فما وجدنا فيها غير بيت minal المسلمين kuma kaf a cikin wannan alƙaryar tasu ba mu samu gidan musulmi guda ɗaya ba sai gidan annabi Lod. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب Alim. kuma mun bar guraben azaba a cikin wannan alkarya ta mutanen annabi lod waɗanda za su nuna azaba ta afka ma wannan alkarya domin masu tsoron azaba mai ciwo su ɗau izina daga waɗannan gurabe ba za su yi irin aikinsu ba don su tsira daga irin wannan azabar. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين dangane da annabi Musa lokacin da muka aika shi zuwa ga Fir'auna da hujjoji bayyanannu a cikin hakan akwai aya ga wanda yake tsoron azaba mai bi ruknihi wa وقال sahirun أو مجنون sai fir'auna ya bijire daga gaskiya yana mai tunƙaho da ƙarfinsa da rundunarsa ya ce game da annabi musa matsafi ne da yake tsafe mutane ko kuma mahaukaci ne da yake faɗar abin da baya hankaltarsa فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم sai muka damƙe shi shi da rundunarsa gaba ɗaya muka jefa su cikin teku suka nutse suka hallaka fir'auna zai zo gobe alkiyama da abin zargi na ƙaryatawa da yin da'awar allantaka وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم a cikin lamarin adawa mutanen annabi hud akwai aya ga wanda yake tsoron azaba mai raɗaɗi a lokacin da muka aika musu iska wadda ba ta ɗauke da ruwa kuma ba ta fitar da bishiya kuma babu wata albarka a cikinta ما تذر من شيء 'alaihi عليه ja'alat جعلته كالرميم ba ta barin wani rai ko dukiya ko wani face ta bi ta kansa ta bar shi kamar abin da ya lalace ya tattake وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا hatta حين a cikin lamarin samudawa mutanen annabi salihu akwai aya ga wanda yake tsoron azaba mai radadi, lokacin da aka ce masu ku more rayuwarku kafin ajalinku ya ƙare فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون sai suka yi girman kai ga umarnin ubangijinsu tare da bijirewa imani da da'a sai tsawar azaba ta afka masu a yayin da suke jiran azabar domin dama an yi musu alkawarin afkuwarta tun gabanin ta zo da kwanaki uku فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين ba su iya kare kansu daga abin da ya sauka a kansu na azaba ba kuma ba su da wani ƙarfi da za su kare kansu da shi daga azabar وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين mun hallakar da mutanen annabi Nuhu ta hanyar nutsar da su a cikin ruwa tun gabanin waɗannan masu ƙaryatawar haƙiƙa su mutane ne marasa yi wa Allah biyayya don haka suka cancanci azabar Allah. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون سما mun gina ta kuma mun kyautata gininta da ƙarfi kuma tabbas mu masu yalwata ta ne والأرض فرشناها فنعم mahidun. ƙasa kuma mun sanya ta a bar shimfiɗawa ga mazaunanta kai ka ce shimfiɗa ce madalla da masu shimfiɗawa mu yayin da muka shimfiɗa musu ita ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون daga dukkan komai mun halarci kala biyu kamar namiji da mace da sama da ƙasa da tudu da teku ko kuwa tuna kaɗaitakar Allah wanda ya halicci komai guda biyu ku tuna ikonsa. Fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin. Don haka, ku gudu daga azabar Allah zuwa ga ladansa ta hanyar yi masa biyayya da barin saba masa. ya ko mutane haƙiƙa ni mai gargaɗi ne gare ku daga azabarsa gargaɗi bayyananne ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين kada ku sanya wani abin bauta tare da Allah kuna bauta masa koma bayan Allah hakika ni mai gargadi ne daga gare shi a bayani كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون irin wannan karyatawar da mutanen Makka suka yi haka ma al'ummomin da suka gabata suka yi babu wani manzo da ya zo musu daga Allah face sun ce masa shi matsafi ne ko kuma mahaukaci ne atawasaw bihi بل هم قوم طاغون shin ko magabata daga cikin kafirai da waɗanda suka zo daga baya a cikinsu sun yi wasici ne a tsakaninsu akan ta manzani? a'a kawai dai shishiginsu ne ya haɗa su akan haka فتول عنهم an أنت malum. Ya kai wannan manzo ka kawar da kai daga waɗannan masu ƙaryatawa kai ba abin zargi ba ne. haƙiƙa ka isar musu da saƙon da aka aiko ka da shi zuwa gare su. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين Amma, kada ka kawar da kanka ga barinsu ya hana kai masu wa'azi da tunatar da su kai masu wa'azi kuma ka tunatar da su tabbas tunatarwa tana amfanar ma'abota imani وما خلقت الجن ban halicci mutum da aljan ba sai domin su bauta mini ni kaɗai ban halicce su don su sanya min abokin tarayya ba ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون kuma ba na buƙatar wani arziki daga wurinsu kuma ba na buƙatar su ciyar da ni ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين حقيقه الله ne mai azurta bayansa kuma dukkansu suna buƙatar arzikinsa kuma shi ne mai ƙarfin da babu mai iya rinjayarsa kuma dukkan aljannu da mutane suna miƙa wuya ga ƙarfinsa tsarki ya tabbata a gare shi فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون Haƙiƙa, waɗanda suka zalunci kansu da ƙaryata ka ya kai wannan manzo suna da rabo na azaba kamar rabon da abokansu da suka gabata suke da shi yana da lokaci iyakantacce don haka kada su yi gaugawar nemansa su bari lokacin sai yi فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون هلكا da asara sun tabbata ga waɗanda suka kafirce wa Allah suka ƙaryata manzonsa a ranar alƙiyama ranar da aka yi musu alƙawarin saukar da azaba a kansu a cikinta.